matsayar uwar jam'iyyar pdp kan yunkurin kulla kawance da wasu daga gwamnoni bakwai masu adawa da baman ga tukurar na nuna allah ya raka taki gona ya saba da yadda wasu daga dattawan jam'iyyar ke ɗaukar lamarin dan kwamitin zartarwar jam'iyyar na ƙasa Yariman mori isa ta tafida na gani ya dace a ƙara matsa kaimi wajen hana gwamnonin ficewa daga pdp don hakan zai iya illa ga tasirin jam'iyyar a demokuraɗiyyar najeriya ai babu rigiman da za a ce ko a sasanta ko kada a sasanta duk mai hikima tunaninsa ya zama za a iya sasantawa idan ba a sasanta ba to wannan kuma ya koma ga halin waɗanda ba su da hankali ni kuma na san mu manyan pdp muna da hankali wato damuwa ce a gare ku babba a ce gwamnoni bakwai da za a ce sun koma yan adawa a gaskiya damuwa ce ba wanda zai ce ba damuwa ba amma mu da kanmu ba za mu bari su koma ba don jam'iyyar nan mun bauta mata daga 1999 jama'a sun karɓe ta 2003 jama'a sun karɓe ta 2007 2011 me yasa yau zuwa 2013 ƙarshen novemba zuwa disamba za mu ce mun zub da mutanen da suka karɓe ta ai idan mun yi wannan mutane muka yi wa yaudara ba, ba jam'iyya ba don haka dole mu sake zama mu shirya don nauyin da yake kanmu shine nauyin jama'a tsohon gwamnan kano ibrahim shekarau da ya ce ya amshi hakurin da apc ta bashi don neman jawo gwamna kwankwason jam'iyyar ba tare da sanarwa ko sa hannunsa ba ya ce yana maraba da shigowar gwamnonin apc kwarai kware da gaske ni ina maraba da su kuma ina murnar shigowarsu duk wani ɗan siyasa da ya san abin da yake yana son ya samu ƙari ko da na mutum ɗaya ne domin bai san ranar da mutum ɗayan nan zai masa ba ƙaruwa ce da kara ƙarfin jam'iyyar apc da waɗanda ma za su hango ta daga nesa su taho na haka ni na maraba da wannan shigowa tasu illa kawai damar shirin abin da muke kuka ko muke ja hankali kada shugabannin jam'iyyar apc su sake garin neman gira a rasa ido domin idan suka shigo ba tare da an tsaya tun shigowar farko tashin farko an tsefa waɗannan abubuwa da na bayani ba to za a yi kitso ne da kwarkwata za a zo ana kallon kallo wannan yana ganin a'a shi shi ne ɗan asalin apc wannan bako ne da ya zo su kuma can suna ganin a'a su ne yi da gwamnati sun zo yanzu gwamnatin nan ma ta apc ai su ce ana yawa wasu kallon ba su isa ba to amma duk wannan in ka zauna ka kwalkwale sai kowa ya amfana an zauna lafiya bukata shi ne a yi zaman da za a yi cuɗe ni cuɗe ka ko kuma give and take kai ka saki nan ni in saki nan kai saki nan ni in saki nan kai saki a tada tsari da kowa zai tafi yana tallancewar a eh, wannan gwamnati ta apc ce Ko da yake gwamna Sule Lamido da gida Aliyu na da dalilan ci gaba da zama a PDP, mutane na ganin ba mamaki suna gudun cinikin biri ne a sama ta hanyar ficewa daga lemar da ke fadar gwamnati da shiga ga mayar adawa a demokuraɗiyyar da adawa ba ta taɓa kafa gwamnatin tarayya ba. Nasiru Adamu hikaya, mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.